tafi sakkwata dan kabarin shehu usmanu ko ka je ka zana dan kabarin dan murna ko ka zo kano dan kabarin wali mai geza ko dan kabarin wani wali na da ko na yanzu duk wannan yake cewa la a'lamu bainal muslimin khilafan fi nahyi anhu ban taba sanin malamai sun yi sabani ba dangane da haramta wannan dangane da hana wannan ba wani sabani ijma'an malamai sun hana wannan tafiyar da a yi duk tafiyar da wani zai daga wani gari ya je wani gari dan wani kabari haramun ne bid'a ne قال ابن ya yace gaba da cewa wa minha ma yuqsadu al-ijtima'u indahu fi yawmin mu'ayyanin min al-usbu daga cikin makabarta din akwai waɗanda ake zuwa a taru a wata rana sananniya a mako to a kola hadi a taru je kabarin waliyin da ganga kaga wannan wato yawmu mu'ayyanin fil jumlati ibn taymiya ce a takaice dai hadha inda hadhihi al-quburi ainihi huwa bi ainihi alladhi naha anhu rasulullahi sallallahu alaihi wannan abin da ake aiwatarwa a wurin kaburbura shine kashin bayan abin da annabi ya hana da maganar sa cewa la tattata zo kabri idan yace fa inna da qasdil makan al muayyan fi waqtin muayyan yace domin bibitan aje wani bigire sananne a wani lokaci sananne a'idin bi audi sana wanda yake maimaituwa a sakamakon maimaituwar shekara aw shahari ko maimaituwar wata aw usbu ko maimaituwar mako huwa bi ainihi ma'anar id wannan shine hakikanin ma'anar id amma yadda wani wuri wanda duk sati sai an je ko duk wata sai an je ko duk shekara sai an je yana maimaituwa to an rike wannan wurin a matsayin idi ya rike mu kalli wannan wuri mu kalle shi shin abin da ake yi ibada ce idan ibada ce shikenan sai mu ce ina aka samu hujjarta idan wata harka ce ta rayuwar duniya aka saba yi a duniyance ita ma sai mu duba mu ga za ta shiga gargashin halal ko za ta shiga gargashin haram in ibada ce da nassi akai ta zama sunna ko ta zama wajibi aka zarsu ko mustahabi idan kuma ibada ce amma mutane ke yi amma ba nassi akai ta zama me bid'a idan harkar duniya ce ko ta zama halal ko ta zama haram idan ko ibada ce ko ta zama sunna ko ta zama bid'a ina fatan kun fahimta ثم ينهى عن دفك ذلك وجله النبي هنا abu mai yawa cikin wannan ko abu mai kaɗan duk abin da aka yi na bid'a kaɗan ɗinsa ko mai yawansa shari'a ta hana wa hadha huwa allazi taqaddama an al-imam ahmad inkaru wannan shine abinda inkarin sa ya riga ya gabata kamar da muka rawaito daga Imam Ahmad kana yani Ahmad yace Imam Ahmad bin Hanbal yace wa kad afrata an-nas fi hadha jiddan wa aktharu mutane sun yawaita sun zurfafa a cikin lamarin ziyartar kaburbura sun yawaita wa zakara ma yufa'alu inda kabarin husayn har ya ci gaba da ambaton irin ababen da mutane ke yi a wurin kabarin Husayn bin Ali sun makala shek sannan ibn taymiya yace wa yadkhulu fi hadha ma yuf'alu bi misra inda qabr nafisa zai iya shiga cikin jerin abinda aka haramta yi abinda mutane ke aikatawa a misra inda qabr nafisa a wurin kabarin nafisa wace ce nafisa kuma haka kawai ibn taymiya ya kawo shiru shi kuma albani bai karanta shi ba to da da muka bincika sai muka gano nafisar ga ta nan gurin a cikin littafin sayar a alamin nubala da shamsu dinin zahabi zahabi yace ita ce as-sayyidatul mukarrama a saliha ibnatu amirul mu'minin al-hasan ibn zayd ibn sayyid sibt an-nabiy al-hasan bin ali radiyallahu anhuma al-alawiyya al-hasaniyya sahibatul mashhad al-kabir al-ma'mul baina misra wal sunanta nafisa ya ce da sarkin mummune alhasan ɗangidan gidan zaid zaid kuma ɗangidan gidan hasan ɗangidan aliyu bin abi talib saboda haka tana cikin alul babbar mace ce mai falala salihar baiwa al-alawiyya ana nufin dangin gidan Ali bin Abi Talib al-husani al-hasaniyya ta bangaren dansa Hassan ibn Ali ita ce wannan to can imam zahabi ya ci gaba da yin magana akan ta yace wal jahalatul misriyin fiha itiqadu yatajawaz al-wasf misrawa suna da jahilci dangane da wani kuduri da suka yi a cikin lamarin nafisa wanda ya wuce ya ƙetare iyaka wala yajuzu mimma fihi min shirki baya halatta abin nan da suke aiwatarwa saboda shirka da ke ciki wa yasjudu suna yin sujada idan sun je wurin kabarinta wa yaltamisuna minha al-maghfira suna roƙon gafara a wurinta wa kana zalika min da sa'isi du'atul ubaidiyya wannan kuwa yana cikin makaro da kullakullan yan daular ubaidiyya ubaidiyya wani bangare ne na shi'a wanda suka suna da awan san adal su ne suka tsarkake kabarin wannan matar suka mayar da shi wani wuri na zuwa ayi addu'a ayi yi sujada a yi dawatu a yi shirkiyat a wajen don saboda tana cikin alal baiti ita mata Allah wannan imamu zahabi ke wannan magana ce hijira 740 na lokaci suka kan hijira ala ina karanta sai na waje da yake bukatan bada wa fi guda biyu za su yi ga ɗansu wa min al-muttarri haka addu'ar barin kabarin mutanen da ake wa ana karban addu'a li qawlihi ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kuma dukuni astajib lakum yace wala yunhad da'i an ad-du'a fi waqtin illa waqtal haja ba a hana mutum yayi addu'a a kowane lokaci ya so yin addu'a sai dai lokacin biyan bukatun dan adam kawan bayan gida ko bawali wa fil jima ko lokacin kusantan iyali wa shibhi zalika ko abin da ya kama da haka yace lokacin wannan ne kawai zaka hana addu'a amma banda nan ka kyale mutane su ta addu'a sa ko ina ne a koyaushe ne haka ya faɗa shi Shamsuddin Zahabi amma cikin waɗannan ababai yanzu kun fahimci ina yake da hujja da inda ba da hujja ko cewa idan an yi addu'a a wurin kabarin Nafisa za a karba yana da hujja ba hujja cewa an yi an yi addu'a a kabarin Annabi ko kabarin salihan bayi za a karba duk ba hujja wa fil masajidi idan an yi addu'a a masallaci ana sa ran karba wa arfa a filin arfa haka akwai hadisai wa muzdalifa haka addu'a a muzdalifa akwai hadisai akwai aya wa fi safaril mubah tafiya wanda take ta halal ita ma akwai hujja akai amma me yake yawa da ta halal duk tafiya hadisin annabi ya bar tafiya ala itlaqi saboda haka ba a yin da awan takhsis da gairu muqaddim ta yi ta ka ce ai ka da mutum ya ta sako shi har yanzu sunan sa matafi kuma annabi ya san addu'a za ka saban sa daban karban addu'ar sa daban wa fi salati addu'a cikin sallah tabbas wannan karbabbiya ce saboda an sunnata ya ce wa fi sahari da lokacin asbahi wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisalam wa min al abawaini wa min al ghaib li akhihi da akwai hadisi akai wa min al muttar wanda ke cikin tsanani amman yujibul muttarra idza wa to akwai hadisi cikin bukari wannan wanda azaba to amma yanzu ka gane mai kabarin ana masa azaba dan annabi baka labari to nan take kana kusa da wajen sai ka roki Allah ya tsare ka daga wannan azaba amma yanzu kai baka da wahayi da zaka gane mai wannan kabarin ana masa azaba Allah kar sama ta kasa da kasa ta yanke tuntuni ba sabon sako da zai zo kuma saboda haka dai wannan na faɗakar ne a wannan dan kar mutum ya karanta sirru alamun nubala ce zahabi babban malami ne ana tsara masa yana cikin ɗaliban shekul islam ibn taymiya a likulli jawadin kabuwa kamar da laraba suke cewa kowane ingarman doki zai iya tuntube to ka girda wannan ɗaya da shi a wajen eh to wannan dama ya zai mutum ya addu'a to inda ya santa ne mai yiwa abin da ke nufi lokacin da take santa ne amma kafin wannan ne sai ne bace fa to wannan da aljima wa haza musallam radiyallahu anhu kabarin husaini wa haka abinda ake a wajen fi aksar biladil islam da ya zai abinda wani lokaci sananne huwa ittikhazuha idan kama taqaddama wannan a matsayin idi kamar da ya gabata wala a'lamu bainal muslimina ahlul ilmi fi zalika khilafan musulmai ma abuta ilimi ko sabani ban sani ba sun wala fasida kar a rudu da yawan al'adu waɗanda suke marasa kyau kawai dan masu yi dan suna da yawa a ɗauka abin ya zama ibada fa inna haza min at-tashabbuhi bi ahli al-kitabaini wannan yana cikin yin kamanceceniya da ma'abuta littafi sune hudu da nasara allazi allazi akhbarana an-nabi sallallahu alaihi wasallam irin kamancece da annabi ya bawa da labari annahu ka'inun cewa lalle abu ne mai faruwa fi hadhihi al'umma umma a wannan al'umma wa aslu zalika inna ma huwa atikadu fadli du'a indaha abinda yasa har mutane suka saba su je makabarta su yi addu'a itikadin da suke cewa addu'ar da aka yi makabarta din tana da fifiko wa illa fa law lam yakun hadha al-itikadu fil qulub lan maha zalika kulluhu yace ba dan wannan aƙidar ta kafa a zuci ba cewa ana ana ansa addu'a a makabarta da yanzu babu gurbin wannan abin da duk ya kau fa iza kana qasduha yajurru hadhihi al-mafasid to in ya zanto zuwa wurin kaburbura na iya jan mutane zuwa ga wannan dangin ayyukan farna kana haraman to sai ya zanto irin wannan ziyarar da ta kunshi waɗannan ababai ta zama haram kas salati inda kamar yadda sallah a wurin kaburbura din shi ma ya zanto haram wa aula wannan ba shi yafi nauyin haramci sama da wancan dan makura idan mutum yayi sallah a wurin kabari matakar yana nufin sallah yayi ta domin Allah ne yayi bid'a yayi baka cewa shirka amma da yaje roki mai kabari fa ai shirka wa kana zalika fitnatan lil khalq wannan sai zanto wata gagarumar fitina ga mutane wa fathan li babil shirk sai zanto kamar an bude kofan shirka wa ighlaqan li babil iman sai zanto kamar an toshewa mutane kafar imani ne in aka halatta musu wannan zarce zarcen yanzu kenan fa maganar ibnu taymiya ta kare albani yace qultu wa mimma yadkhulu wannan wa mimma yadkhulu dan filosu wal qadim insha Allah saboda lokaci ya riga ya ja abinda muka faɗa na dai Allah shi ba mu lada kai wanda muka kuskure ko tun da mun karshe Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai tambayan farko yana cewa game da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko waɗansu suna cewa duk irin salatin da mutum ya kago da larabcin sayewa annabi salati to ya zama salatin annabi dan wa annabi ya ce ku yi mun salati da kowace siga ko ga dama wannan hadisi ne na ƙarya cewa annabi ya ce a masa salati da kowace siga a ga dama bai tabbata daga annabi ba abinda annabi ya ce qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim har zuwa karshen riwaya wannan shine abinda ya tabbata daga annabi amma ka je ka kago wani naka daban to wanda bai tabbatar ka san tabbatar salatin bid'a kake yi ko salatin tunajjina ko salatin washe shi duk bid'a ne wannan ba wanda annabi bai koyar da wannan ba ina magana ne yana nasiha cewa akwai wata makaranta daga cikin manyan makarantu a nan garin masu shugabantar makarantar sun yi sakaci wato sun kyale mata suna fita tsirara yana son a yi masa nasiha daga wannan mimbarin ko an yi masa nasiha ba za su je ba gane kullun nasiha ana yin ta ta inda za ta dace idan kai ta kan mimbarin wa'azi to duk wanda kawa nasiha nan ya zanto mutum ɗaya ne ko biyu ko idan wata barna ce ta shafi gari duk da kun mutane suna yi misali kamar rashawa kamar alkushu kamar cuwa yanzu ba lungun da ba a cuwa to wannan sai kai nasiha ta gaba ɗaya wannan ya dace kai hudubar juma'a kai me kai duk abin da za ka yi amma idan wata barna ce wani mutum ɗaya ne yake yin ta ko waɗansu gungu na jama'a suka ɗaure mata gindi suke yin ta to baya daga cikin hikimar wa'azi ka zo ka hau mimbari kai kai magana akan su ka je ka same su kai su ko kai musu arbuci ko ka nemi ganin su ko ka je gidansu ko ka sa wani je ya musu wannan shine hanyar da tafi isarwa amma lokacin da gano gaban jama'a kamar kana ya kasu ne cewa abin nan abin ga laifukan da kuke ya jama'a ga laifin wani da wani da ku sai ba ni na an goya laifin sai zan gyara ba za ka mai irin wannan amma ina da kusanta na wani abu da budi kai na Allah ya yi da na mutum ne na lokacin ne mutum yana gaban shi ba wai dai ya faɗa an yi kabbara to sai me to kuma sai me nura la zai bihi ahada illa man ban gaibu ba akwai waɗansu ɓangare na gaibiya wanda annabi bai sani ba sai da Allah ya bashi labari shi annabin ba da kansa ya sani ba Allah ya bashi labari annabi na dare ubangiji ya bashi labarin cewa daular musulunci za ta karfafa har ta je ta karya daular romawa da daular farisawa annabi kuma ya ba sa wannan labarin suna farko farko wato ba su riga ma sun yawa ba har aka zo madina ya ci gaba da ba su wannan alkawalin har aka tafi yakin boka an sha wahala ana cikin tsanani munafikai suke ci akaji wa annabi na cewa wai abuna a gazo kalkan da ne kai ita wai wai za mu sai roma da farisawa gashi yanzu nan kafirai sun zagaye mu ko fitsari ba ma iya zuwa wa ce wai suke yi izgili ga annabi amma karshe ta haka haƙaƙa nubuwatin nabi sallallahu alaihi wa sallam. to wannan abin da ake nufi da wannan aya alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada ubangiji shine masanin ghaibu fala yuzhiru ala ghaibihi ahada baya lekar da wani akan gaibunsa baya sanar da wani gaibunsa illa man irtaza min rasulin sai wanda ya ga dama cikin manzanni to sai sanar da shi wani bangare na gaibu fa innahu yasluku min bayni yadayhi a irin wannan lokaci in za a kawo masa sako na wani abu na gaibu to sai ubangiji ya sanya tsari gaban malaika jibril da bayansa lokacin da ya taho da sako zai kawo wa annabi yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi arsada a sanya wani gungu na mala'iku gaba da bayan mala'ika jibril ya taho da sako su zo su isarwa da annabi wani abu na gaibu ya kasance daga bakin annabi aka fara jin abin kafin abin ya faru wannan sashi ne na ilimi mai yawa na gaibu wanda Allah ya sanar da annabi waɗansu yan ko kaɗan ba su da yawa in an kwatanta abin da yake bayorin ilimin Allah na gaibu amma ka ce annabi ya san gaibu alal islam wannan kuskure saboda ayoyin qur'ani ma za su yi fada da kai kullu ya lawu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa yashuruna ayyana wannan yake cewa ya tafi ziyartar kabari ne na mahaifinsa ranar juma'a da safe to wannan an dauke shi a matsayin ya riki abin a idi kenan wato yana nufin tun da juma'a ta zama ɗaya daga cikin idi a ba haka bane ba dan ka je ziyartar kabari kai daya wannan ba a daukar shi a matsayin ka riki abin idi sai dai in ka mayar da abin duk sati sai ka je ko duk kwana kaza sai ka je kana yawan maimaituwa ko kai kaɗai ne yanzu ita ittafaqtahu idan kamar yadda wancan riwaya da ta gabata na hasan lokacin da ya gauna a tsaye a wurin kabarin annabi ce mai kake yace usallimu ala nabi su kuma ya karanto masa wannan hadisi wannan yake cewa mawallafi littafi ya bayyana cewa kabarin Husaini na Iraq yace to amma kuma duk wanda ya je masar zai san Misrawa ma suna yi tikadin kabarin Husaini na wurin su to yaya al'amarin yake alal hakika a iyakacin sani na da littattafan da na karanta na tarihi kabarin Husaini na Iraq kamar mutumin da ke misra na ƙarya ne na gabu ne ba kowa ko dai ba kowa a ciki ko gawar wani tsohuwa ka je ka dauko ka ce kabarin mutum ne ibn tumiya ya magana wannan cikin littafin minhajus sunnatun nabawiyya an ban manta ba fi naqd kalami shi'ati wal qadariyya har shekarun da aka yi kabarin ma ibn tumiya ya faɗa na manta ne ban rike shi da kaba amma an kalluba cikin littafin hajji sunna za ka shi kabarin nan na Husaini da ake da'awa a kusa da Jami'atul Azhar yake ƙarya ne ba kabarin ba bane ba rami ne kawai aka aka tara waje ba kowa ko dai ba kowa ko an samu wani tsoho an ce Hussein ma Hussein ya mutu a Iran wannan ke cewa to yana so a yi bayani game da yankan da ake gabanin a tafi mina waɗansu alhazai da sun ji aikin haji suna nubiyar za su yi tamattu'i tun to sun je sun yi umara suna zaune a makka sun sa kayan gida kafin ranar takwas ga wata ta zo su tafi mina sai su yanka dabbobinsu na hadaya tun suna makka shine wannan ke tambaya duk wanda ya yanka wannan bata yanku ba ma'ana hadayarsa bata yi ba in hadaya ba a yinta sai goma ga watan almuharram a goma ga watan zulhijja daidai ranar sallah din nan rannan ne ranar layya rannan ne kuma ranar hadaya yadda ka san mai layya idan yayi ta ranar takwas ga wata ko bakwai ga wata ta yi ya dai tuna nama amma ba da ladan layya to haka duk wanda ya hadaya kafin goma ga wata shi ma ba da hadaya haka waɗansu malamai masu san rai suke haka har akwai wani malami yana nuna fitowa a talabijin duk sati a wata shekara haddan fara yawa mutane duk ya karbe kudin sai zai musu hadaya farko dai dama ko an yi hadaya ba ta yi ba kuma ya karbe kudin su ya cinye ya murtisi ko muzuru bai yanka musu ba a kama shi aka yi tare da shi amina amma yanzu yana ne shine babban malami da yake bada fatawa a rido da talabijin akwai ya tara barna da yawa na farko ga jahilci jahilci baki kirin kamar gawayi dan zai ta kawo hadisan ƙarya yana jin gina ma annabi dama nan kake gane jahilcin mutum ya ɗauko hadisi na ƙarya aka wa annabi ba na biyu ga son zuciya na uku ga tsubbu duk wani sharri da ya kare amma wai wannan sune malamai da za su yi fatawa a rediyo da talabijin ana kallo idan ka kalli program din a cikin talabijin kamar tum ake shiryawa to wanda za su yi tambaya dama an shirya yadda za su yi tambayar an san wace tambaya ya kamata su idan ana filin fatawa din abin da zai sa ka gane in kana da tunani idan mutum ya yi tambaya sai haka a ko littafi a ciki sai aka dauko littafi dama an sa takarda a wajen nan da yake jahili ne ba iya gane adadin rakawa ba sai ya sa takarda a wajen ya gindaya sai a karanto ma an san tambayar da cikin littafi dama an san wannan ne in ba tsoro ba da a fito haka mana wato an san me za a tambaya na an shiryo ka tambaye ni kaza ni in ce kaza kamar yan wasan kwaikwayo haka ake yin alama kawai suna halakar da al'ummar annabi ba abin haushi mutum ya kawo magana larabcinsa da bakin sa yawa annabi kariya dariya wallahi in kun san musibar da ke cikin wannan wallahi mutum kuka zai mutum ya kawo larabcin bakin sai ce annabi ya ce kawai dan shike ce saboda shi annabi ba wanda ya daga tuta ya ce sarkin yakin annabi ne yanzu in da zai wa wani wali kariya da yanzu an fitar da shi wallahi saboda duk waliyan kowa da sarkin yakin sa wanda suka tsaya yana da yan banga yana da yan daba da za su yi hayaniya sai suna kare martaba walewa ne amma annabi baya da yan banga baya da yan daba saboda haka sai a yi masa ƙarya tun mutane su shiru su kyale saboda haka duk wanda ya yanka kafin ranar goma ga wata baya da yanka mai aikin haji ranar goma ga wata dama ayyuka guda hudu yake idan mutum na kamar tudu aikin farko bayan ya kwana a muzdalifa ya taso din nan yana zuwa mina aikin farko da zai fara yi shine jifa zai rufi da masul akaba da duwatsu guda bakwai yana yin jifa abu na biyu da zai yi shine yanka abu na uku da zai yi shine aski abu na hudu tawaful ifada ka'ida waɗannan ababe guda hudu ba a yin ranar goma ga wata duk wanda ya ce maka a'a zan iya yin yanka kafin goma ga wata sai ka ce to kuma ya halatta kai aski kenan kafin goma ga wata ya halatta kai tawaful ifada kafin goma ga wata ya halatta kai bi aka ba kafin goma ga wata dan dangin juna da tare su don a ranar da yake asalin yankan a yadda yake a mustahabbance so ake kajera abin jifa sannan me yanka sannan me aya ma sai da ta fara kawo wato maganar yanka sannan aski ya zo wala ta haliku rusakum hatta ya bulaga al-hadiyu mahilla kar ku aski kanku har sai an kawo hadaya wurin da za a yanka ta to sai ku yanke amma idan sai ku aski kanku saboda haka kaga duk waɗannan ayyukan arna ake yin su to dan me mutane dan sarrafa su dauko daya sai su kawo wannan ɗayan da suka kawo ko da a malikiyance a cikin sharhin muktasar jawahar iklil shine abin da yake afaful aqawil cikin aqwal guda uku da malaman malikiya suka yi shine afaful aqawil to kaddara ko duk malikiya ta yi jima'i kansa ya saba wa ayan qur'ani ya saba nan hadisi to balantana a malikiyancan shi ne zance mafi rauni maganganu guda uku gari su kan matsala wannan shi ne mafi rauni abu na karshe yana ganin wani bawan Allah ne wallafa littafi mai suna shin a ina Allah yake ne ke cewa a sanar da jama'a wannan littafi a alal hakika yana cikin wanda suka karanta littafin a gurguje da littafin duk da cewa takaitacce ne baya da yawa kuma cikin harshen Hausa ne littafin ya yi kokari kwarai da gaske wajen tara dalilai dangane da matsalar da ya rubutun a kanta wannan ko ba shi ke nuna cewa ba za a sami kuskuren mutum ba dan saboda abin da ya sa dan kwanaki na sanar da an yi wani littafi wani yake cewa ran ka sanar da mu mun littafi ko mun duwa mun ga kuskure a ciki ai ka zuwa ba kuskure shine abin mamaki ka karanta shi ba kuskure to shine zai zama abin mamaki ba dan adam ne yin shi ba ba ko masu yi bane ba to abin da zaka kalla me mafi rinjayen ya dace da daidai cikin mafi rinjayen abin da yi 80 cikin 100 90 cikin 100 sai samu kuskure goma ko a jarabawa ne me zaka bashi to me kike jira kuma ai wai laraba suka ce hasbuka min al-kilalati ma ahata bil unuk wai tsakiya in ta kewaye wuya ai ta biya bukata ba kuma sai ta yi kyalli ba na yake bukata ne ta kewaye wuya ba cikin to Allah shi samu dace da dai assalamu alaikum